فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام نحسات لنذيقهم لنذيقهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ولعذاب الاخره اخزى وهم لا ينصرون sai muka tura musu iska mai sauti da yake tsoratarwa a wasu kwanaki marasa daɗi saboda abin da yake cikinsu na azaba don mu ɗanɗana musu azabar ƙasƙanci da wulaƙanci a duniya kuma azabar lahira da take jiran su ta fi wannan ƙasƙanci gare su kuma ba za su samu wanda zai taimake su ba ya tseratar da su daga azaba.